a PNDS a sadu da ibu dan mai gari a tarayya a sadu da ibu dan mai gari na da ibu fara da a bashi lambar yabo na mu ibu a tara abin shi jama'ar gari ibu dan mai gari shi mun ka tsai da kwansa ya haro ban dakara da ku zaɓi dan mai gari a PNDS a sadu da ibu dan mai gari a tarayya a sadu